alaihi wasallam mace ba ta da wani dama na neman lahira neman kiyama kuma ta yi sa'a kamar a ce ta kyautata kewanta da abokin zamanta wadda yake aurenta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana magana da wata mata sai ya tambaye ta game da labarin mijinta yaya zaman ku? yaya zamantakewar ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yadda zamantakewar take sai annabi ya ce mata toke shafa ni dai shawaran da zan baki ki kyautata zamantakewanki da mijinki ki kiyaye zamantakewanki da mijinki annabi sai ya ce mata fa innahu jannatuki wa naruki domin shi wannan mijinkin shine aljannarki Shi shine wutanki ita mace inda za a ce wace hanya za ta bi ta shiga aljanna idan ka ce ta yi ɗa'a wa mijinta kaci idan an ce menene zai zama sanadiyar mace ta zama 'yar wuta in ka ce in ta saba wa mijinta kaci domin babu wani abu a duniya da mace za ta runguma wadda zai fi saurin kai ta zuwa ga rahamar Allah kamar a ce mijinta yana jin daɗin zamantakewan aure da ita babu wata hanya da zai fi saurin halakar da ya mace a ce ta shiga musifa a rayuwar duniya ta shiga musifa bayan komawanta zuwa ga Allah kamar a ce tana cutar da mijin aurenta babu annabi ya ce fa na jannatuki wa ruki mijinkin nan shi ne aljannarki ne wutanki ne aljannarki ne wutanki ka wata matar saboda yadda ba ta fahimci addini ba ko ba ta fahimci tsarin haduwa da Allah ba wallahi da aka samu duk duniya duk duniya ba wadda ta raina irin mijinta yanzu inda za ta tashi rashin arziki kai in ka mata magana za ka ce ta yi shiru za ta yi in an ramma ya ce mata ki shiru za ta yi in na ce mata ta yi shiru za ta yi amma wallahi sai ce ta yi shiru ta yi ba za ta iya rusuna ma kowa za ta iya kara ma kowa amma wallahi ba za ta yi wa mijin ba to in kana neman aikin banza a duniya wannan shine aikin banza saboda ka wata a duniya iya wadda ta fi renawa duk duniya wa ta fi renawa mijinta shi kuma wannan mijin shi kuma wannan mijin duk dabararki duk hanyar da kika bi a rayuwa wallahi ba za ki gamu da Allah a daɗi ba har sai wannan mijin ya yarda da ke a wajen zamantakewa hakki mafi girma bayan hakkin Allah bayan hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakki mafi girma akan ɗa namiji hakkin uwa da ta haife shi hakki mafi girma akan ya mace shine hakkin mijinta da yake aurenta ku ji tsoron Allah ku kyautata zamantakewarku aure ibada ne ibada ba ana yin sa ne da ka ba ibada ba ana yin sa ne yadda kake so ba a'a ana yin sa ne yadda aka ce ayi haka ake yi ba kai ne zaka raya ma kanka yayi ya kamata kai yayi kamata yayi ne bai kamata kai ba babu wata hanya mafi girma kuma mai sauki da zai kai mace aljanna kamar ta yi da'a wa mijinta kamar ta kyautata wa mijinta babu wani abu yan uwana mafi cutarwa da zai cutar da ya mace a duniya kamar a ce tana muna na zamantakewa tsakaninta da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na shi mai albarka da ya yi bayani game da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mishi a daren isra'i da mi'iraji daga cikin waɗannan ababa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata sai ya ce wa ra'aitun nara annabi ya ce na ga wuta Allah ya tsare mu daga wuta wara'aitun nara annabi ya ce na ga wuta ya ce falam ara kaliyaumi manzaran kattu afza annabi ya ce tun da nake ban taba ganin wani abu na bala'i mai firgitarwa kamar wuta da na gani ba annabi ya ce ban taba gani ba na ga wani abu mai tada hankali mai firgitarwa kamar wuta annabi ya ce ban taba gani ba annabi sai ya ce wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa annabi ya ce sai ga mafi yawan yan wutan annabi ya ce duka mata ne mace idan mai hankali ne ta ji wannan hadisi dole ta samu fitina a ranta dole ta samu damuwa da kunci amma wata wai wani an ce mata su suka fi yawa a wuta wannan bai shafe ta ba ma wallahi bata ji shi ma a jikinta ba bata ma ɗauka wani abu ne da za a ɗaga hankali a kansa ba ita kawai rayuwarta ta duniya kawai take bugawa yaya za a yi ita ta kauce ma wannan tsautsayin bai shafe ta ba yaya za a yi ta kauce ma wannan hadari bai shafe ta ba cewa an ce mata su ne mafi yawa a wuta yaya za a yi ita ba ta ciki wannan bai shafe ta ba bai shafe ta ba rayuwarta kawai rayuwarta kawai take yi to amma ai akwai abin tsoro yau ba mace da aka ambace haka ba ko kai namiji kana da uwa kana da mata kana da yaya kana da kanne kana da yayu mata ake maimaita wannan maganan ai akwai abin bugawan zuciya a tattare da wannan maganan annabi ya ce fara'aitu aksara ahaliha annisa annabi ya ce sai na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne mafi yawan 'yan wuta 'yan uwana annabi ya ce mata ne kalu sai sahabbai suka ce lima ya rasulallah me ya kawo haka me yasa mata suka fi yawa a wuta kala sai ya ce bi na. annabi ya ce saboda kafircinsu kila ya rasulallah sai aka ce ya manzon Allah a yakfurna billah suna kafirce ma Allah ne kala sai ya ce a yakfurnal ashir suna cutar da mazajensu ne wa furnal ihsan suna butulce wa kyautatawa annabi sai ya ce lau a hasanta ila na da annabi ya ce inda za ka ɗauki iya rayuwarka iya zamani kana kyautata wa ɗaya daga cikinsu sun mara'at minka ka sai ta zo ta ga wani abu da ba ta so tattare da kai kai mata wani abu da ba ta so kalat mara aitu minka kairan tsattu annabi ya ce za ta ce ita ba ta ga amfanin zama da kai ba yan uwana mata kuna sauraron hadisi cuta ce da maganinta annabi ya ce ya ga mata su ne mafiya yawa a wuta bebar mata su yi talalume me ya kai su wutan ba bai mata su yi talalume ya yada a yi su kubutar da kansu ba sai ya gaya musu abinda ya afkar da su a cikin wutan kuma ya ba su mafita yadda da a yi su tsira a yakfurna billah suka ce ya rasulallah mata kafirce ma Allah suke yi ridda suke su bar musulunci sallah suke yi kin yi ba su yi ba sun fita ne sun bar addini annabi ya ce a'a sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar alkiyama suna sallah suna azumi suna karatun alkur'ani amma dai ya furnal ashir annabi ya ce suna cutar da mazajinsu malama babu yadda za a yi wata mata da za ta cutar da mijinta ya cutu a sanadiyar zama da ita kuma ba ta gamu da fushin Allah ba wannan ba zai yiwu ba malama ba zai yiwu ba ba yadda za a yi mace ta cutar da miji kuma ta zauna lafiya annabi ya ce yardan Allah yana haɗe da yardan miji ne yardan Allah yana haɗe da yardan miji ne idan miji ya yarda da ke yau kuna daɗi daɗi yana farin ciki da ke a lokacin Allah yana daɗi da ke idan miji yana fushi da ke Allah yana fushi da ke yana daga cikin abinda da yawa daga cikin mata hatta waɗanda suke karatu hatta waɗanda ake ganin sun fahimci karatu da gangan mata suka ki shine yarda da matsayin da Allah ya ba wa miji a zamantakewan auratayya fir mata sun ki yarda a doka shari'a da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta wadda dukkanmu nan ba wadda ya jahilta idan mace yau ta yi aure za ka samu tun daga ciki lokacin da mahaifiyarta take ɗauke da ita a ciki iyaye suke wahala da ita a je asibiti a dawo yanayin mahaifiya ya canza saboda yanayin ciki a zo a haihu a yi ɗawainiyan yanka a zo a yi ɗawainiyan jinyan uwa a zo a ci gaba da renon yarinya a zo a ci gaba da tarbiyyar yarinya yarinyar nan haka za a rene ta ta girma shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai shekara ashirin iyayen suna ɗawainiya da ita dare da rana daga lafiyanta ciyarwa shayarwa suturanta kula da tarbiyyanta a shekara ɗaya za ta gamu da wadda yake sonta a tsayi da magana za a yi aure a shekara ɗayan a yi aure amma kuma a musulunci sai aka ce shi wannan wadda ya aure ta a shekara ɗayan matsayinsa ya fi matsayin masu shekara ashirin ɗin nan wannan ai ya nuna mata su fahimci cewa miji ba abin wasa bane idan dai wannan ita ce gaskiyar shari'ar mu idan zaki tafi ganin iyayenki ganin gida ko zaki je ki gaida iyaye sai ki zo ki tambayi mijinki ki ce ina so in je in duba mahaifina ko mahaifiyata ko ƴan uwana in yace a ban yadda ba in kika fita aikin yi laifi idan ya amince yace ki je ki inda nake so na kai ku shine idan aka ajiye wani mutum aka ce wannan mutumin kafin ki je ki gaida mahaifinki sai ya bada izini kafin ki gaida mahaifiyarki sai ya bada izini don Allah da shi da mahaifin waye oga a wajenki shine ko ba haka bane wani ne aka ajiye shi aka ce in zaki je gun babanki ko bai da lafiya sai wannan mutumin ya bada izini in mahaifiyarki ba lafiya za ki je ki duba ta wannan mutumin sai ya ba da izini ai wannan karatun kawai ya kamata ya nuna miki wannan mutumin shine oga akan iyaye